na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin uku ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa farashin gas ya tashi sosai a sassan jamhuriyar Nijar. Lamarin da ya jefa mutane cikin wani yanayi musamman a lokacin azumin watan Ramadan. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wani ɗan Najeriya mazaunin jihar Florida da ke nan Amurka. Game da zuwan tsohon shugaban Amurka Donald Trump birnin New York don fuskantar tuhuma. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya da kuma fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniyar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sauka a birnin New York inda ake sa ran zai kwana a gidansa na kasaita na Trump Tower kafin gobe talata da zai miƙa kansa kan tuhumar aikata laifi irin ta farko da ake yi masa. ba a san yadda trump zai bayyana wato ba a san yadda bayyanar trump za ta kasance a kotun ba amma lauyoyinsa sun ce ba zai karba aikata ba zai karba laifi kan cajin sa da ake yi da alaka da biyan kuɗi dala dubu ɗari da talatin na toshiyar baki ga wata jarumar fina-finan batsa kafin samun nasarar sa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta dubu da goma sha shida domin rufe mata baki kan ikirarin cewa ta yi mu'amala da shi a can baya trump dai ya daɗe da musanta wannan zargin jami'an da ke da alaka da tuhumar sun ce a makon jiya wasu mataimakan alkalai sun tuhumi tsohon shugaban kasar mai shekaru 76 da aikata wato da laifin aikata ba daidai ba har 30 idan ya gurfana a gaban alkali yuan machan na kotun kolin jihar new york za a ɗauki tambarin yatsun trump kamar kowane wanda ake tuhuma da aikata laifi a kuma ɗauki hotonsa da lamba to amma hukumomi sun ce saboda girmama matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa da wuya a ɗaure shi da ankwa ko kuma a bayyana shi bainar masu ɗaukar hoton waɗanda ake zargi da aikata laifi wata kafar yada labarai mai goyon bayan gwamnatin taliban a afghanistan ta fitar da wani faifan murya da ake zargin shugaban wani bangare ne na kungiyar is yana bayyana irin gagarumar asara da kungiyarsa ta yi shahab al-muhajir mai da'awar shugabancin is khorasan ko kuma isis a takaice ya faɗa a harshen pashto a wani sako da ya aike wa ƙungiyarsa cewa mayakan mu kalilan ne suka rage da rayuwa kuma adadinsu bai fi a kirga da yatsun hannu ba kwamandan mayakan ya kuma yi batun kashe wasu manyan shugabanni a mai da hare-haren ta'addanci kan maboyar 'yan kungiyar ta isis k da taliban ke yi a kabul babban birnin kasar da kuma wasu wurare na afghanistan a yau litinin kasar philippines ta bayyana karin sansanonin sojan ta hudu da amurka za ta yi amfani da su wanda kusan ya ninka adadin da aka shata a yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da ke da manufar karfafa da ɗaɗɗen ƙawance tsakanin ƙasashen biyu faɗaɗa yarjejeniyar haɗin gwiwar na tsaron yana bayyana irin muhimmancin philippines ga kasar da wato ga kasar amurka da ta yi mata mulkin mallaka wanda kuma ke zuwa daidai lokacin da ake samun karin damuwa kan ayyukan china a kudancin tekun china da kuma takaddama kan taiwan mai cin gashin kanta yarjejeniyar wadda aka rattaba wa hannu a shekara ta 2014 a karkashin mulkin shugaba barack obama tana baiwa amurka damar amfani da sansanonin sojin philippines domin horarwa ta haɗin gwiwa da girke kayan aiki da kuma giggina wuraren aiki kamar titin jiragen sama da adana mai da gidajen sojoji to amma ba zama na dindindin ba babban hafsan tsaro Kalitlo Galvez ya bayyana sansanonin a matsayin muhimman wurare kada ya bayyana cewa Philippines na da wani alhaki kanta ga al'ummar ƙasa da ƙasa a kudancin tekun China. To kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata bita da ƙwararru masu zaman kansu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi kan halin da ake ciki na kare hakkin ɗan adam a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya nuna yawaitar rikicin kabilanci da kuma cin zarafi mai tsanani a duk faɗin ƙasar inda yara kanana suka fi fama da munanan cin zarafi a hannun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da jami'an tsaro da kuma kamfanonin sojoji da na tsaro masu zaman kansu abu ne mai wuya a sami wata ƙasa da ke da tarihin kare hakkin ɗan adam mai matuƙar tayar da hankali da sauran ƙasashen duniya suka manta da ita in ji volker turk babban kwamishinan kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a jawabinsa na Bude, taron majalisar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a ya ce mutanen jamhuriyar afirka ta tsakiya suna fuskantar yanayin yau da kullum na tashin hankalin ba zato ba tsammani inda ake amfani da tsaro a matsayin makami da mummunan rauni wanda tashin hankali na shekaru ya haifar ya ce yara ba su tsira daga barnar da rikicin da ya barke tun a shekara ta 2012 ya haifar ba inda ya ce musamman 'yan mata na fuskantar munanan ayyukan lalata da ke da alaka da waɗannan rikicin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe taskar rahotanninmu da jamhuriyar Nijar inda ake fuskantar rashin iskar gas a jihohin ƙasar har ta kai ga yanzu daga Najeriya za a shigo da gas ɗin kuma farashinsa ya linka har sau biyu. Rahotanni daga sassan ƙasar dai sun tabbatar da yadda matsalar ta jefa jama'a cikin mawuyacin hali. musamman a lokacin azumin watan ramadana da jama'a suka fi buƙatarsa domin gudanar da al'amuran yau da kullum. wakilin muryar amurka hamid mamar ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton matsalar dai ta yi tsananin da babu inda za ka tarar da ana sayar da iskan gas a kwaryar birnin agadas kuma haka abin yake a sauran jihohin nijar ko da yake ana samun wasu da ke sayar da gas kin a bayan fage da tsada inda yanzu haka farashin gas kin ya ninka har sau biyu lamarin da matsalar gas ya dagula wa magidanta lissafi gas ya ba wahala sosai ni yanzu na fi sati biyu ban da gas ina cikin wahala ga watan azumi ramadan ya kama kuma muna wahala gawayi sai sai mu hura gawayi ya kama mu shiga aiki wallahi ni butaki na ya fi sati ma inda na kai har ba a samu gaskin ba ba an nema an nema kullum in tura sai a ce babu mu dai mata mun wahala a yanzu a rayuwar mu ta Nijar mu babban matsala ce yanzu da ya kana gani ga tsadar rayuwa komai ya tashi na ce maka jikka takwas muka so gas abin jikka fudu jikka takwas shekaran ji aka sauya mana shiga tsadar rayuwa talaka ina za a shiga duk da Nijar na da gas kin yanzu haka kamfanin da ke samar da gas kin ga 'yan kasuwa na shirin shigo da iskan gas daga tarayyar Najeriya domin cika gibin buƙatar gas inda al'ummar Nijar ke da ita. Ali Sidi Muhammad shugaban kungiyar masu sayar da gas a Nijar. Wannan kris da ta zo ba mu san da shi sai dai ta zuka mu da labarin shi mun kira suni dai sun kaci za su kawo daga waje daga tranche muna ciki wannan abu har yanzu ba mu gane ba har yanzu babu komi muna jira akwai masala da yawa akwai mutane wanda suka zuba kudin su tun yaushe a suni dai ba su samu gazo kudin su kuma yana can wajen abin ga suni dai sun samu wahala sun samu masala cikin wannan abu iskan gas din dai shine makamashin da galibin magidanta suka dogara da shi wajen girke-girke to sai dai kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa na ganin muddin gwamnatin Nijar bata tashi tsaye ba to fa lamura na gab da taɓarɓarewa domin da makamashin gas ɗin ne ake gudanar da al'amura na yau da kullum. Muhammad Abubakar shine shugaban ADD sai wadata kungiyar da ke yaƙi da tsadar rayuwa a Nijar. Abin ya to la haulu wala quwwata kuma da abin ma to ban matsala hafi kuma abu daidai cikin watan azumi. Mun ga wanda suka sai jikka goma. Kenan kaga abun ya wuce ma matsala kwa. Fi sibila tun da zai gas ya to abun da yake ya zanto yau da gobe kullum da shi kowa yake amfani. Kenan wagga ba karan matsala ba ce surtu gwangwa da ke ana amfani da shi. Ya kamata nema ta shiga ciki bincika ga wani ne ka lafaske yau talaka in ya kuka ba da za kara sai wurin gwamnati gwamnati shine ya shiga duk inda da ko tarnaki da ko wani abu ke da ya cije gwamnati shine za ruwa ya tsaki a samu a samu mafita jama'a in ka ga suke neman gaskiya sai ma hankalin ka ya tashi tun da kaga mutane da sai ta wa mai karamin karfi daga zai kai mai babban karfi daga zai to yanzu ka gani ka zai kai ya wuce misali to kenan talaka za Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud To yanzu kuma za mu dawo na Amurka. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, a yau Litinin ne tsohon shugaban kasa Donald Trump ya isa birnin New York don gurfana a gaban wata kotu a gobe talata akan tuhumar laifin biyan wato kudin toshiyar baki da ake masa. Babbar editar sashen Hausa Grace Alheri Abdu ta yi hira da Dan Ladi Suleiman wani dan Najeriya da ke zama a jihar Florida a nan Amurka akan batun. inda ta fara tambayar sa yadda jama'a kasar ke kallon lamarin. ya dangantaka wanda kika tambaya wasu suna fara yadda aka yadda aka gudanar da abubuwan yanzu wasu kuma wanda suke goyon bayan nasu su suna ganin kawai sharri ne da ake kulla masa don an ga yana nema sake takara na kujeran shi shugaban kasar ne so suna ganin in an yi masa haka din to baya da zai shi mutane su zabe shi to amma ni da ra'ayina na ganin dai wannan ya nuna doka dai ana nan ana abubuwa ba dokan nan ba ta tsoron kowa ba ta raga ma kowa inda laifi din yadda aka ce to ya kamata a je kotu a je inda za a tattauna don a nan kasan magana ne dai na mutum ana ka. shi je wanda ke tuhuman ka sai ya je kotu din ya nuna dalilin da ya sa yake ganin kamar kai laifi din amma in ba haka ba wannan dai kawai magana ne eh, wato kamar masu sauraron mu da suke waɗansu ƙasashe daban da amurka da suka san tsarin yadda shari'a take tafiya a nan ƙasar za su so su san menene tasirin wannan zuwan shi shugaba trump din nan new york inda ake tuhumar shi a nan da ka'idan shari'a nasu inda aka tume ka garin da aka tume ka can za ka je ka je gaban alkali ba wai kai ka zama inda kake ba ka ce za ka yi magana kan waya ko kuma wani hanyar da za a yi magana inda cajin da aka maka in alkalin ya yadda kuma bai son ka je can din za a iya tura shi loya ɗinka ya je ya tsaya matsayinka to amma wannan din shiga na farko na jin alkalin yana son ya ga fuskan shi ya zo a gaban shi ya, ya, ya ansa. To yaya kake ganin wannan tuhumar shi tsohon shugaban kasa Donald Trump dinnan da aka yi zai shafi niyyar shi ta tsayawa takara a zaben shekara ta 2024 na nan Amurka? Ni gaskiya a gani na a ra'ayina ko ya aka juya wannan magana da shi yana dai gaba. Don na ga siyasa ne ta zama ko siyasa ne ko dai halayen mutane ne suka canja ra'ayinsu ban gane ba. don ko in ba haka ba dama da farko ma bai samu shiga zai zama shugaban kasa ba lokacin da aka ya fara wannan da ya jefa hulan shi cikin ah, abin zai takara akwai abubuwa da yawa da aka kawo in da can can ne dama wannan da ya riga ya disqualify ne shi amma mutane dai suka ce suna son shi A gaida Grace Alheri Abdu da ta yi hirar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Najeriya kamar sauran kasashen duniya tana fuskantar kalubalen rashin ayyukan yi wa matasa waɗanda su ne kusan kashi saba'in na al'ummar ƙasar. A rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a baya-bayan nan daga cikin fiye da mutane miliyan 200 da ke Najeriya, fiye da mutane miliyan 66 ne ba su da takamaiman aikin yi. Kan haka ne al'ummar kasar suka fara samar wa kansu sana'o'i don rufa wa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Sabo Isa wani matashi ne da ke harkar sai da 'ya'yan kaji ya ce ya fara sana'ar ne ba tare da kuɗi masu yawa ba. sana'a ta shine harkan kiwo kaji da sauran dabbobin ma. To ya aka fara wannan kiwo? Ni dai na fara kaɗan-kaɗan. na gode allah shi akwai ofis na business development so shi shugaban ofis ɗin director ɗin shi ya kira ni sai yake nuna min ga yadda zan yi so ikon allah muna tafiya tare da shi dai sai wani kamfani daga ibada suka kawo mashi maganan cewar to suna so ya dan infayin din mutane akan harkar kiwo kiwon kaji sai ya karbe su da ya karbe su sai ce to zama desk ofisa akan abun saboda ido na ya kara ganewa yadda zan yi da yadda kuma zan iya koyar da wasu gaba masha allahu yanzu dai ya kai ga cewar ni ne nake dilin da kamfanin direct daga ibadan zuwa wannan wajen. Amma kamar za a ce ka fara da kuɗi mai yawa kenan ko? Gaskiya lokacin da na shigo ofis ɗin nan ban fara da naira goma nawa ba. So sukan kawo mu. So bayan an kwana ɗaya biyu haka sai in tattara abun da ni na samu. Nasu sai in basu su abun da ya zama na ofis kuma nawa sai in ɗan yi amfani da shi haka. su har ya kai ga na buɗe shago za su kawo kamar guda dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar sai a ce ma wannan friday din ta wuce ma sun kawo kamar guda dubu goma ne a kaji kaji dai all so a yanzu haka dai daga juma'a zuwa yau dai ina ganin yanzu ban da guda ban guda ɗari biyu ma a ƙasa sun ƙare. Hajiya Maryam Sani Abubakar ta ce ta yi shekaru da dama tana jujjuyawa da sana'o'i daban-daban da har yanzu take samun rufin asiri. Da ne muka yi zama sai dai miji ya kawo ya baki in babu kuma ku dunkule to amma yanzu sun bar mu mu nema mu rufa wa kanmu asiri da yaranmu don su samu karatu ya wace sana'a kike yi farko da kitso na fara to da girma ya kama ni ina dan taba dinki ina kitso na kitson nan kuma na yi auren yara na da shi na saya musu abubuwa lokacin ana zamanin murzani na saya musu kowane ne aurenta da murzaninta da gwal dinta to ya zama ga dan girma kama ni da ciwon ido to shi ne yanzu sai ina sai da kayan miya ina zuwa in saro gwanjo a kasuwa duk inda zan tafi zan tafi da shi a jaka su dan kunne to an koya mana yin dan kunnen nan muna yi an koya mana abubuwa da yawa dai wanda mun ga gajiyarsa kuma muna cin moriyarsa mazanmu kuma suna cikin jin daɗi domin me kafin miji ya kawo miki kin yi yana zuwa ya gaya za a yi sai ya tarar gama sai ya fiki farin ciki to kin ga inda muka ji daɗin sana'a kenan. To amma matasan yanzu suna ganin kaman wato irin waɗannan sana'o'i sai kana da wani jari mai girma ku a lokacin nan kuna da jari masu kauri ne kuka ci gaba da samun irin waɗannan sana'o'i? A'a dan abin da kake rena wannan in har kariri tashi miji zai kawo ya dan baka kai maneji domin ni da na fara jari na da na fara dubu biyar amma a yanzu alhamdulillahi ƙauye nake kai kaya in na je ƙauyen zan zo da kuɗi na sama da dubu talatin zan bar bashi a can to kin gani idan na ce duk zan tarin tattara sha ba ƙaramin kuɗi ba ne to don haka mijina ce ci gaba da yi maryam allah ya mana buɗe na alkhairi shugaban kungiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu na ƙaramar hukumar jasta arewa Alhaji Bashir Abdullahi ya ce a yanzu dai sun mai da hankali ne ga horar da ɗalibai na sakandare kan ƙananan sana'o'i da za su girma da shi su dogara da kansu. Wannan tafiya da muke yi alhamdulahi akwai ci gaba ciki. Akwai yara da muka koyar da su don muna da makaranta guda takwas muna da ɗalibai da suka kai dubu ɗaya da ɗari takwas daga wannan makarantun. Kuma mukan koya musu yara ne wanda sukan fara sana'ar ma ba sai sun sa jarin kobo ba sukan kirkira. ko su innovate abin da ake kira uh, innovation ko creation suna iya kawowa su gwada su suna kuma cin nasara muna da yara da yawa wanda suke sana'a yanzu ba su je university ba sun bude business sun su suna yi kuma abun su yana tafiya da kyau kamar wa'anne irin sana'o'i kenan eh to misali yanzu akwai muna da yara da suka bude bakery wani yaron da ya bude bakery yana daukar nauyinsa da iyalansa kusan baban shi da mamansa suna aiki yana biredi da su kek babansa da maman shi suna aiki a karkashin sa ne yaron nan bai fi shekara ashirin ba ya gama secondary school shekara biyun nan da suka wuce ya yi abin tudun wada eh, gwamnan secondary school tudun wada wanda makarantar tana karkashin mu ne to ya yi wannan akwai yarinya joy amos ita ta koma haya dressing ne babanta ya daɗe da gina gida amma lokacin da ta fara yin abinta da ta zo ta shiga wannan sana'ar Allah ya taimake ta ta kammala tana nan da yawa dai ire-iren su zan kira sunan su a nan sai daɗe muna yi a cikin yaran da muka koyar da su daga 2018 zuwa yau muna da yara da muka koyar da su sun fi ɗari hudu kuma allah ya taimake mu muna da wani organization german international corporation wato giz wanda aka santa wanda ita ce mu ta'assasa samu muka hau kan waɗannan abubuwan muke wa yara. Kayi magana GIZ wanda take tallafa muku kuma ita kamar za a ce kungiya ce mai zaman kanta. To amma idan muka dawo bangaren gwamnati, ita gwamnati akwai tsare-tsaren da ta sa ta yaya aka yi ba a taimaka muku ko kuma wannan tallafi da ake bayarwa na inganta masana'antu baya kaiwa kanku. Gwamnati dai ta nan jihar Plateau ne ba za mu dai raina ba amma dai yanzu ta ɗauki policy na entrepreneurship policy ta sa cikin abubuwan ta na aikinta a kai na biyu muna da roƙon ta gwamnati a ce ta sa mana hannu tana taimakawa mu bdc sinan business development committees na local government don taimakawa su ga cewa muna wuce inda muke yanzu kamar yadda na ga ogun da niger suke yi ogun state sukan ware wani kuɗi duk wata sukan ba bdc a local government mu dai jos non local government ba mu iya gode wa local government din da yake ta ba mu office a secretariat dinta kuma gashi allah ya taimake mu muna kokari muna ga cewa yaran suna tashi sai dai wayansu makarantun da muke cikin jos north din ba su cika sanyi ba ba su ba sa san si wannan program din misali idan ka ɗauki yaro wanda ya je yake university in ka ce maka sana'ar dubu biyu ba zai iya maka ba sana'ar da zai sa jari na dubu biyu to yan secondary school din nan kuwa suna wannan yaran su suke da basira da sauransu ba sa ƙi ba sa da kyama ko lalacin da ba za su yi wannan sana'ar ba. Gwamnatoci a Najeriya sun samar da tsare-tsare don samar wa mata da matasa ayyukan yi don dogaro da kansu. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Muhammad Bashir Abdullahi ya shawarci gwamnatocin ne kan su rika sanya ido don tabbatar da waɗanda aka yi shirin domin su sun amfana. A Najeriya muna da matasa sama da mutum miliyan ɗari da wani abu. A takaice sai ga yawancinmu idan muka yi karatun muka gama babu wani aikin yi. Sai ga mutum ya tsallake ya tafi turai. Duk ba wani abu ne rashin abun yi ne kuma tallafa musu da ya kamata a yi. inda ana tallafa mana to har ga Allah za mu zauna mu gina ƙasan ƙasar ma wallahi gunda aka ce ka je ba za ka ma sha'awan zuwa ba. Akwai uh, wayansu tsare-tsare da ita gwamnati ta sa musamman wa na tallafa ma matasa da marasa karfi. Kana ga kamar wayannan ba su tallafa ma 'yan Najeriya wajen farfado da tattalin arzikinsu ba? Eh to zan iya cewa sun tallafa ma wayansu kuma ba su tallafa ma ba su taimaki wayansu ba. Saboda ni kin gani ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka dinga irin wayannan program din. Yawanci in ka je ka ji an ce wani bai samu ba wance bata samu ba kaji ah, to me damuwan damuwan sai kaga ah, gwamnati ta ce ta sake wannan kudade kuma kudaden nan bai zo ga mutanen da ya kamata su zo su samu wannan abun ba mutum yanzu idan kika dauki karamin kuɗi kika bashi wallahi ya sana wallahi zai iya yi to amma menene ya zo ya yi wannan irin kamar su ngk din nan duk an apply din su amma ba a samu ba to kullum kawai dai ka dana ce a'a sai lokaci kaza sai lokaci kaza har da karshe sai ga mutum ya gaji yawwa to dirin wannan abubuwan yana daɗa dunkushar da matasan najeriya akan abubuwan da ya kamata a ce an samu an yi abu kuma mutum ya dogara da kanshi ya kamata muna kira gwamnati su san cewa wayannan program da suka yi kaddamar da su ga 'yan najeriya har ka allah wayansu ba sa zuwa gurin da ya kamata su je sai mu rasa me damuwa kuma ko kanmu in ba mu zo cikin midiya mun faɗa mun gaya wa gwamnati ga halin da ake ciki ba ba za su sani ba Miliyoyin matasa da suka rungumi irin waɗannan ƙananan sana'o'i sun yi hamdala da bayyana cewa ya fiye musu jiran aikin gwamnati da ba shi ko kuma masu ido da kwalli ke samu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles ta kasance ƙungiya ta kasa mafi tsada a nahiyar Afirka cewar wata kididdiga ta kasuwancin 'yan wasa. Najeriya wacce ta sami lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka sau uku a tarihi. Yanzu haka tana ta goma sha uku ne a jadawalin mafifitan kasashen duniya ta haujin ta maula. To amma ita ce ke kan gaba wajen 'yan wasa masu tsada da ke taka leda a sassa daban-daban na duniya. 'Yan wasan kasar da dama ne suka mamaye manyan kungiyoyin gasannin league league na Turai. yayin da kuma da dama daga cikin su tauraron suna haskawa da sunan 'yan najeriya mafi shahara daga cikin su a halin yanzu shine victor osimhen da ke taka leda a kungiyar napoli ta kasar italiya wanda yanzu haka yake jan hankalin manyan kungiyoyin kwallon kafa na duniya waɗanda wasu su tuni suka zuba komar farautar sa. babban labarin da ke tambari a duniyar kwallon kafa yanzu haka dai shine sallamar da kungiyar chelsea ta ingila ta yi wa mai horar da 'yan wasanta graham potter bayan shugabantar kungiyar na tsawon wasanni 32 kacal. Sallamar ta kocin dai ta zo ne jim kaɗan bayan kashin da kungiyar ta Chelsea ta sha a gidanta daga Aston Villa da ci biyu da nema a wasan gasar Premier a ranar Asabar. Da alama kuma matakin sallamar kocin ya faranta ran magoya bayan kungiyar da dama a fadin duniya. Inda wasu su ma suke ganin akwai alamun kungiyar ta lashe gasar zakarun turai ta bana la'akari da tarihin ta na lashe gasar. Sunana Alhaji Kabiru Sanyanna daga Sokoto. To hakikanin gaskiya gaskiya na ji daɗin can saboda canza shi Graham Potter da aka yi gaskiya club ɗin Chelsea ma sun ba tun yanzu ma ya kamata a ce an canza shi ba. Amma sun ɗau matakai na hankuri da kuma ba shi dama kowace iri wanda Graham Potter gaskiya tabbatar da cewa ya kasa kuma cancin da an kai mai ya an yi shi bisa cancanta kuma muna godiya ga club ɗin Chelsea da suka canza mana shi. abinda addu'an mu yanzu Allah ya ba mu manaja wanda zai gyara mana club din nan ya san yadda zai formation da kuma harka yadda zai sa 'yan wasa a tsara su yadda za su iya cin wasa kuma insha Allah ga alamu insha Allah mu za mu champion league bana insha Allah ga wanga canji da muka gani kana maganan ku ci champions league alhali yanzu kuna ma kusan na goma sha daya a kan teburin gasar premier akwai wani dabo ne da za a yi wanda zai sa ku ci wannan kofin wato mallam mutara abinda annan wato ita club din chelsea ala kulli halin lokacin da duk ta gaina tangal-tangal a wasan gida ta ingila to ga wannan shekarar sai ya ba da mamaki ga wasan zakarun turai in ka duba a shekarar da muka ci champion league against bayern munich cin champion league din da muka yi na farko ba wani abu muka yi na wanda yake a zo a gani ba lokacin muna cikin matsaloli muka je muka ci champion league wannan shekara shekarar ma ta champion dinmu na biyu da muka ci shi ma against man city shi ma ka ga irin yadda mun karin ka faɗi tashi faɗi tashi aka zo aka samu canjin coach sanadiyar canjin coach din shi ya kawo ya ba mu dama Allah ya taimake mu muka zo muka ci champion Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyanna to yanzu kuma ga nasiha akan tasirin azumin watan Ramadan. Bada uzu billahi na shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin ni ce malama isma daga nan makarantar hayatul islam a birnin kwanni zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka watan azumi wata ne mai tarin albarka wata ne wanda allah sabkar da qur'ani a cikin shi qur'ani mai girma kuma allah ya umarce mu da yin wannan azumi kuma ya saukar da aya sukutum kenan wannan azumin da Allah ce mu ya saukar da Qur'ani daga cikin shi ya kamata mu yi unhani da damuwar mu azumi ibada ce ibada ce kuma mai girma yana daga cikin rukunan musulunci da Allah ya wajibta akan musulmai ya wajiba akan mai kuɗi ya wajiba akan talaka kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye idan ya zo mu samu mu yi ibada a cikin shi mu zamanto muna daga cikin da bayan da Allah ke ɗewata daga barin shiga wuta duka ibada ana bada ladarta amma Allah ce azumi na shi ne shi ɗaya ke da sakamakon azumi kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi ya kamata mu yi unhwani da damar mu mu rinka karatu alkur'ani a cikin shi mu rinka zuwa wurin tafsiri akwai sadakoki da duk abin da ya kamata ya kamata mu kiyaye baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi kenan ba mutum sai ya barci ne ko sha ke ta azumin shi ba a'a ya kamata mutum ya kiyaye ganin shi ya kiyaye jin shi ya kiyaye tunanin shi wa'annan duk su wa'annan gabar suna azumi kenan ya kamata mutum ya kiyaye ya tsaya shi tsoron allah mu aikata daidai musamman mu mata muna da wasu tabi'o'i wanda ba su kamata ba mu zauna muna labarun banza dohi wani kallace kallace duk ba namu ne ba kenan a kiyaye kuma a rinka maza biyayya tunda duk ibada da mace za ta idan ba ta yi mishin ta biyayya ba ta yi aikin banza mazajen nan a yi hankuri da su a zauna da su zaman lahiya abin da suka kawo suka kawo miki kisa hannu biki amsa ba dan ganin wance ta yi kaza ba sai kin yi a'a hali bai zan guda ba alhamdulillah to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To madama takaice tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sauka a gidansa na asaita da ke New York wato na Trump Tower kenan inda ake sa ran zai kwana kafin gobe talata inda zai mika kansa kan tuhumar aikata laifi irin shi na farko da aka yi masa. Ba a san dai yadda bayyanar ta Trump za ta kasance a gaban kotu ba amma dai lauyoyinsa sun ce ba zai karba laifin da ake zarginsa da shi ba. wata kafar yada labarai mai goyon bayan gwamnatin taliban a afghanistan ta fitar da wani faifan murya da ake zargin shugaban wani bangare ne na kungiyar is yana bayyana irin gagarumar asara da kungiyar tasa ta yi shahab al-muhajir mai da'awar shugabancin is khorasan ko kuma isis-k a takaice ya fada a harshen pashto a wani sako da ya aiki wa kungiyarsa cewa mayakan mu kalilan ne suka rage da rai kuma adadinsu bai fi a kirga da yatsun hannu ba. a yau litinin kasar philippines ta bayyana karin sansanonin sojan ta hudu da amurka za ta iya yin amfani da su waɗanda kusan ya ninka adadin da aka shata a yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da ke da manufar karfafa da ɗaɗɗayan ƙawance a tsakanin ƙasashen biyu faɗaɗa yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaron tana bayyana irin muhimmancin philippines ga ƙasar amurka da ta yi mata mulkin mallaka wanda kuma ke zuwa a daidai lokacin da ake samun ƙarin damuwa kan ayyukan china kudancin tekun china da kuma takaddama kan taiwan mai cin gashin kanta wata bita To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Jona. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.